Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum mu da wannan lokaci da fatan an waye gari lafiya. Amina Buhari auna ce tare da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. Kamar kowace safiyar Asabar muna tafi da shirin a bari ya huce, amma kafin nan bari mu je da duniyar ta waye gari. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya koma kiri. Babban hafsan sojan Najeriya Laftanan Janar Attahiru Ibrahim ya rasu a wani hatsarin jirgin sama a jiya Juma'a akan sa zuwa ziyarar aiki a jihar Kaduna wacce take fama da matsalolin tsaro a cikin 'yan watannin nan a cewar fadar shugaban ƙasa. rundunar sojin sama ta faɗa wata sanarwa cewa jirginta ya haɗu da hatsari ne a kusa da filin saukan jirage na kaduna kana tana gudanar da bincike akan musabbabin hatsarin fadar shugaban kasar ta ce babban janar sojojin da wasu jami'an ma'aikatan sojin kasar ne suka rasu a hatsarin na jiya juma'a shugaba muhammadu buhari ya faɗa a wata sanarwar fadarsa inda ya kwatanta hatsarin jirgin da babban kalubale a daidai lokacin da sojojinmu suka lashe takobin kawo ƙarshen matsalolin tsaro da ƙasar ke fuskanta wannan hatsarin na zuwa ne watanni uku da wani karamin jirgin saman sojojin najeriya ya faɗo a gab da shiga filin saukan jirage na abuja biyo bayan abin da aka ce matsalar na'ura wanda ya kashe duk mutane bakwai da ke cikin jirgin a jiya juma'a isra'ila da hamas dukkaninsu sun yi ikirarin samun nasara yayin da aka ɗan tsagaita wuta bayan faɗa na kwanaki goma sha ɗaya dubban mazauna gaza sun bazu akan titunan birnin yayin da tsagaita wutan ta fara aiki da misalin karfe biyu da sanyin safiya matasa sun yi ta kira tutocin falasdino da na hamas suna kaɗe-kaɗe da bushe-bushe da wasan wuta a lokaci guda kuma an gudanar da bukukuwa a gabashin birnin kudus da sauran sassan yammacin kogin jordan Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya faɗa a wani jawabi ta talabijin jiya Juma'a cewa ayyukan sojojinmu ya raunata karfin Hamas na aikawa da makamai masu linzami zuwa cikin Isra'ila. An kashe sama da mutane 200 kana an lalata mabuyan Hamas ta ƙarƙashin ƙasa kana ƙungiyar ta masu ikirarin jihadin musulunci ta ce mayakanta 20 kaɗai ne aka kashe. majalisar ɗinkin duniya ta ce ta ware dala biliyan goma sha takwas da miliyan ɗari shida domin buƙatar gaggawa na ayyukan jin kai a gaza ta ce sama da falasɗinawa dubu saba'in da biyu ne suka rasa matsugunansu kamfanonin pfizer da biontech na amurka da jamus masu haɗin gwiwa wurin yin rigakafin covid-19 sun yi alkawari a jiya juma'a cewa za su samar da allurar rigakafi biliyan biyu ga kasashe masu karanci da matsakaitar samun kuɗin shiga a kokarin su na cike gibi da ake samu wurin raba rigakafin tsakanin kasashe masu hannu da shuni da matalauta shugaban kamfanin pfizer albert bola shine ba da sanarwar a madadin kamfanonin biyu masu kawanci da juna a wurin wani taron koli na kiwon lafiyar duniya da firaministan italiya mario draghi ya dau nauyinsa a birnin roma an shirya taron ne da zammar magance rashin daidaito da ake samu wurin raba rigakafi a duniya taron da ya tattaro kasashe mafiya karfin tattalin arziki guda 20 na G20 da hukumar zartarwar kungiyar tarayyar turai da kuma reshen shugabannin masana'antu na kungiyar tarayyar turan. bola ya ce biliyan ɗayan farko na rigakafin nasu za su raba shi ne a cikin wannan shekara kana na biyun kuma a cikin shekarar 2022 su ma kamfanonin har hada magunguna na amurka da suka hada da moderna da johnson johnson sun yi alkawarin taimakawa da allurar rigakafi 200,100 labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc shugaban hukumar zaɓe da gwamnatin mulkin sojan myanmar ta nada ya faɗa a jiya juma'a cewa hukumarsa tana nazarin yiwuwar rusa jam'iyyar tsohuwar shugaba ausan suci bisa zarginta da tafka magudin zaɓe kane shigar da karan shugabannin jam'iyyar a kotu bisa aikata laifin cin amanar ƙasa jam'iyyar national league for democracy ta ausan suci ta haure gaban mulki da gagarumin rinjayi a zaben shekarar 2015 kana ta sake samun nasara mafi girma a zaben nuwamban bara jam'iyyar tana shirin kafa gwamnati a wadi na biyu a watan fabrairu ne sojoji suka hambare da ita a wani juyin mulki inda suka kama shugabar da wasu manyan jami'an gwamnati da na jam'iyyar shugaban mulkin sojan janar min an ya yi nuni da magudin zaɓen a matsayin dalilin da ya sa sojoji suka kwace mulki saboda an tafka manya-manyan magudi jam'iyyar union solidarity and development mai samun goyon bayan sojojin wacce ta sha kayi a baya ita ma ta yi irin wannan zargin to sai dai masu sa ido a kan zaɓe masu zaman kansu sun musanta batun tafka magudi a zaɓen a ƙarshe jama'ai da masana kimiyyar ƙasa sun faɗa da safiyar yau asabar cewa wasu jerin girgizar ƙasa sun afka a arewa maso yammaci da kuma kudu maso yammacin china lamarin da ya sanadiyar mutuwar mutane biyu lardin kingai a kudu maso yammaci da ke kan tsaunin tibetan da kuma lardin union da ke kudu maso yammacin china duk wurare ne da ake yawan samun girgizar ƙasa girgizar ta lardin yunun wadda ta kai karfin maki shida da digo daya ta fara afkawa ne da yammacin jiya juma'a da misalin karfe tara da minti arba'in da takwas na dare wanda ya daidai da karfe daya da minti arba'in da takwas na agogon gmt a kusa da garin dali da ya shahara ga baki masu yawon bude ido a cewar hukumar binciken ƙasa ta amurka an tabbatar da mutuwar mutane biyu a yankin mai yawan tsaunuka a cewar jami'an yankin a wata sanarwa kana akalla mutane goma sha bakwai sun jikata kuma ana musu jinya jim kaɗan bayan wasu sa'o'i da misalin karfe shida da minti hudu wata girgiza mai karfin maki bakwai da digo uku ta afkawa lardin kingai mai yawan mutane mai tazarar kilomita dubu ɗaya ɗari biyu. kowace ranar Asabar ga shirin a bari ya huce da fatan za a yi sauraro lafiya. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce. Wanda masu iya magana kan ce shi ke kawo da rabon wani. Assalamu alaikum barkamu da asuba da fatar an waye gari lafiya na goma ya kwana biyu an tashi lafiya. Lafiya kalau alheri muna nan lafiya. Ka yi hutun sallah ne ko ya aka yi? A hutun sallah dai ai sago na samu hutu sosai kuma alhamdulillah. <laughs> Masu saurare za su ce kwana biyu ba su ji ɗuriyar baba ba. Eh, to dama aikin san kamar da ka sani sha'ani na azumi wani sa'ilin sai a hankali ran ke daɗi. <laughs> Allah ya soka bana bana banga waɗansu ba ido da ido. Asibi <laughs> mai ba ba za ka shi. Malam ana batu ba dai irin wannan na zamanin zafin nan. <laughs> Da fata an sha ruwa lafiya Allah. Ba da ladan ibada. Amin sama amin. Allah nuna mana ta baɗin baɗin baɗin baɗin. Amin amin. Muna kama ƙara yi ma masu masu saurare barka da sallah. Haka da eh. fatan Allah zai maimaita muna cikin koshin lafiya. Amin sun mu amin to hmm. kamar da muka saba bari mu bude wannan babi da gaishe-gaishen fata alheri bari mu bude da gaisuwar fata alheri za iyalan Alhaji Dan Asabe wanda aka fi sani da suna Abi Lion da na Alhaji Abdulmumin Aliyu. waɗanda ake ɗaurawa 'ya'yansu aure wato hawa'u ɗan asabe wacce ake kira hajiya da angonta shamsuddin abdulmumuni aliyu yau za a ɗaura auren sunan ne yau dinnan yau asabar dinnan da karfe goma sha ɗaya na safe a kofar sarkin fawa yakubu wanka da ke garin baucin yakubu sai kuma gaisuwar fata alheri ga iyalan alhaji salisu a gimba ikara da na marigayi alhaji abubakar abba waɗanda za a ɗaura auren 'ya'yansu ibrahim salisu gimba da sadiya abubakar abba da za a yi a suma a yau dinnan suma da karfe goma sha ɗaya na safe kila fa sha ɗaya shine lokacin aure baba. A haka da ne. ke san an fi son an yi shi da safiya amma ba da sanyin safiya ba. yau wato za a yi nasu nan ne a hmm. makazul islam for general studies da ke cg4 zango road tudun wada kaduna Uh, kamar yadda na ce su ma za a yi auren nasu ne a yau dinnan da karfe goma sha daya na safe to Allah ya sa an yi waɗannan auren raki a dace Allah ba da zaman lafiya da hakurin zaman tare da kuma albarkar zaman tare amin eh, amin mutuka raba amin eh. amin yasa shi kewa ne koyo gare ni sai sarori nake da kawa bani yin sakewa so ya zamna ya warwarewa sinadari muna kuma mika gaisuwar ta'aziyya zuwa ga injiniya simon bindi abdullahi da dr caleb shawulu da iyalansa duka domin rasuwar Mrs. Suzy Simon Bindi Abdullahi mama Samira. Gaisuwar ta'aziyya zuwa ga Nurse Grace Mbula Dadi Mrs. Yusuf da mai gidanta don rasuwar yaron su Gideon Yusuf. Allah ya ji kansu duka ya kuma kyautata namu ƙarshen. Amin, eh. amin. To sai kuma wannan sakon ta'aziyya da zan mika ma iyalan gidan wato alhaji mahmudu maso kano a birnin kumasi na gidan tofa kenan da iyalan gidan tufa da iyalan gidan mai bindiga na rasuwan alhaji malam huzairu jarman sarkin zangon kumasi wanda allah ya masa rasuwa a cikin wannan mako kuma aka yi addu'ansa a new york a jiya juma'a to muna roƙon allah allah ji kansa gaisuwa ta musamman zuwa ga mai martaba sarkin zangon kuma sai alhaji wato sultan umar faruk kenan da kuma akimin yalwa alhaji sa'alu mahmud maso kano da baki ɗayan iyalan gidan maso kano na kano da kuma na birnin kumasi to muna musu wannan ta'aziyya Allah ya ji kan alhaji malam Allah ya kyautata makomansa da magabata duk baki ɗaya. To amin sun amin. mika gaisuwar fata alheri ta abari ya huce da sada zumunci zuwa ga daga isa lawal girgir magajin garin girgir na jihar yoben najeriya zuwa ga nasiru abba sa'id zadawa da Ilya Useni journalist Potescum da Suleiman Adamu Tandari Potescum da Dauda bin Akpan Potescum sai abubakar kawu girgir da alhaji bashir dan koli girgir da sakatare gambo ringin gashuwa da alhaji hamisu mai kayan miya gashuwa da kuma adamu jumba madara sai gaisuwar fata alheri ta abu bari ya huce zuwa ga sarkin fulani mai addu'a alhaji abdulkadir muhammad da fatima musa wada barikin ladi jihar plateau da abokan zamanta sai abdulaziz dan gogo mai addu'a da mani tinau mai addua sai abdullahi laki funtuwa gaisuwa a bari ya huce zuwa ga usman manika mai ruwa road funtuwa da musa malam indu kazawa ni'jar sai bini mudi ragama matamai Nijar mm. Allah ya sa na faɗi waɗannan garuruwan su lafa mana ba sai hakuri. Eh kwarai ko za a ɗaga mana kafa ai. <laughs> A ɗaga mana kafa sai Ali Abdullahi Dogon Doron Baga. Mm. Gaisuwa bari ya huce zuwa ga 'yan baban Yusra Gusau. To da fatar an tashi lafiya. sai kuma gaisuwar abar yahu huce tare da kuma gaisuwar barka da sallah daga alhaji ahmadu modibo unguwar kan tudu los kenan a kumasi ya ce yana mika gaisuwa zuwa ga mai martaba sarkin zangon kumasi sultan umar faruk sa'id da kuma sarkin fulani alhaji usman ahmad sai kuma abdulrahman toyi da kuma hajiya saratu mallami gidan baba dan taushi da kuma alhaji adamu Taylor shugaban majalisar gidan koli da kuma 'yan american base karkashin shugabansu wato muhammadu dan fulani kenan ya ce ba zai manta da uwar gidansa wato hajiya kande da kuma da take kuma su da kuma amaryarsa hajiya maimuna yar takwa ita ma tana can garin na takwa sai kuma iyalan gidan malam babali ya ce duka yana musu gaisuwa da fatan alkhairi da kuma gaisuwan abar ya huce daga hajiya zuwaira gidan baba a kilo a kuma siyalwa kenan zuwa ga ainihin mai gidanta alhaji imurana gidan tufa wadda nan america suke amma sun je gida sallah ta ce tana gaida 'ya'yanta wato akilu tufa da ridwan tufa da hajiya madam tufa da duk wato jikokinta da suke nan america bayan haka ta ce tana gaida wanta ko kuma yayanta kenan wazirin nufawa alhaji jibrin akilo da kuma alhaji masa'udu akilo da kuma hajiya hindatu a kilo wato yar uwarta kenan da hajara a kilo da kuma wato 'ya'yansu hasana Mahasana Akilo da Mafusina Akilo ta ce ba za ta manta da babbar wato babbar yanta Hajiya Habiba Akilo da kuma wato duk baki dan iyalai na gidan Baba Akilo daga Kumasi da Tamale da Yandi sannan kuma da yarta wato Sadiyan Akilo kenan. To sai dai na goma an so a tuya manta da albasa ni ban ji an gaida eh, Hajiya Aljanna ba. a hajiya sa'adatu sa'ar mata ke da mai furan aljanna a birnin new york kwarai kuwa ai kin san wani sa'ilin akan akan nemi a rufe ya sunan shi ne da babban Hajiya aljanna gaisuwa fata alheri da mm. fata an yi sallah lafiya muna ƙara godiya muna shan fura muna jin daɗi. Mm, kwarai kuwa da duk ƴaƴanta <laughs> musamman Malam Faisal wanda shi ne duk lokacin da zaki ga fura shi ne zai riko eh. ya zo min da shi in zo da shi can. alhaji malam faisal ke bayan godiya dubu dubu da fata Allah an yi sallah lafiya Allah ya maimaita mm. Allah ya kara kin san kuma akwai ai manajan furan shine alhaji lukman abbas eh me look spring water ke da yanzu haka yana kuma ya je sallah duka muna musu gaisuwar a bar ya huce muna musu gaisuwar a bar ya huce to da fata an yi sallah lafiya Allah ya maimaita to na goma aka ce komi kirkin ka baka gama kasuwa da gaisuwa sabili da haka bari mu dire a nan hmm. da wannan gaisuwa ta auta kafinta yalwan gindin akwati barikin ladin jihar plateau najeriya garin su eh, eh, isa wada ke da ah, fatima isa wada hmm. ibrahim isa wada ta ce ya ce don allah fina abu ya huce ku mika min gaisuwa sada zumunci na zuwa ga mai manja barikin ladi hmm. sani mai manja barikin ladi da muhammadu damina fulanin gindan akwati da dan juma mai faci gindan akwati hmm. sai muhammadu dan yarba makanikin mashin gindan akwati da jt love kanduna da aliyu muhammad dan fulanin jihar zamfara da yusuf cimbi niger jihar Niger. Sai Umar Abdullahi Gambaki da Kadora Digaga dan Fulanin Warji sai kuma Mansur Baba Wuro na faɗa da fatan an tashi lafiya. ya tabaraka da mai rana baba sirkin gome da dare sirki lalai don uwa kai ce mai wuyar kamawa ai yaro ya kama kai kama uban sa in ba kware ne ne ba in ba kware ne ba duji an yi karo da kayi kan ji ciwo bai kai ka fada yi ba to baba na'am eh, yau yau labarai guda biyu nake da su to bismillah ɗan labarin a zahirance ta faru wani ne ya ba mu labari Muhammad malamin ta mai ɗinki unguwar alheri zuru. To. Ya aiko da labari Allah ya sa malamin ta ne Muhammad eh, sunan kandan. Eh. To aiko da <laughs> labari ya ba ya faru. Mun je bari yi ma'ana gaskiya. <laughs> Mun ne bari sunan ta yi ma'ana. ya bai an koda labari ne abin da ya faru ranar sallah ya ce hmm. wai za a fara sallah kenan sai liman ya waiwayo ya ce don allah jama'a kowa ya sa waya shi a silent shi <laughs> kowa ya shiru ya fuska kawai ya yi watsi sai wani eh. soja ya waigo a fuskar shi a daure <laughs> a cikin fushi sai ya waiga ya ce to wallahi tallahi duk wanda waya shi ta yi ringin To nan take kan da mutane suka ga soja ga kuma alamar bindiga a gefen shi. Kuma a fusake. Yawa fulati sai kowa nan da nan ya sa hannu a aljihu yana zaro waya yana yana sa ta sanin abinda limamin ya ce a yi bai yi ba. Eh. Sai a shi ma ya ga haka sai ya ce ko da yake shi ya riga ya sa tashi a salin din sai ya zaro tashi da mun tsoro sai dan kawai tsaba tsoro kawai sai ya ce sai ya cire batir shi ke na <laughs> abin shi ya bayan batir ya cire ya ce kar a fuskura a fuskure ta tashi bai kara ya ce kasan na'urar bature ya sa batir da waya a aljihu haka duk da haka bai gamsu ba don tsoron soja <laughs> sai ya ciro batir din daga inda ya saka shi ya dauki batir din ya saka shi a ɗaya aljihu ta gefe ɗayan ya ce kar a kuskure batiran nan su zo su haɗu. Eh gaskiya su ta da ƙara. <laughs> Su ta da ƙara ya gabu da eh? <laughs> fushin soja. Eh haka ne. Eh, sai kuma ka bi. Kisan kisan haka. to galibi eh? yana rike da irin china phone ne akwai limamin shi ba da ya taba yi ma mutane kashedi ni yace ya masu wayoyi su cire eh, wato su kashe wayar amma kai da kake da china phone ka ɗebe batirin shi yasa china phone haka yake in baka yi hankali ba batir da abin nan sai su ta da kara duk da ka kashe To sai kuma labarin da Kabir isa ji kamshi ya aiko mana wanda ya ce yar uwarshi ce ta aiko daga daga Lagos ta ce tunda take bata a faina a bari huce mm. taba jin an yi ba da labarin Fulani mai wayo ba. Allah sarki. Eh to to wannan labari na Fulani mai wayo e, baba za a bi mu bashi shi mako mai zuwa. Shi kenan. <laughs> Akwai labarin Fulani da in an an kana cewa mai wayo to ya kure eh, wayo ya kure wayo ya kai kan mako mai zuwa <laughs> yawa mako mai zuwa za mu ba da wannan labari na bafulatani eh, da ya nuna yau hmm. yadda ake zato to eh, na ga malam bajin ta fara yawwa na ga malam bajin ta fara daga mana hannu sai na ka tilas mu ja burki nan yanzu a madadin baba ya koma keri alheri ke muku fata alheri da kuma fata Allah ba mu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci da alheri muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci sai kuma an jima da hantsi inda za ku ji wasu abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shiri. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa na muryar Amurka. Ni Amina Buhari Auna daga nan birnin Washington DC da ke sallama da ku.